Yohana Sura hudu Ana nan sai Farisiyawa suka ji labari cewa Yesu yana samun almajirai, yana kuma yin musu baftisma fiye da Yohana, amma dai ba Yesu ne da kansa yake yin baftismar ba, almajiransa ne. Da Yesu ya sami labari game da wannan, sai ya bar Yahudiya ya koma Galili. Ya zama dole ne Yesu ya bi ta cikin Samariya. sai ya zo wani gari a cikin samariya mai suna saikar garin yana kusa da yankin kasar da yakub ya ba ɗansa yusuf tunda a wannan wuri ne rijiyar yakub take da yesu ya gaji da tafiya sai ya zauna a bakin rijiyar wannan ya faru wajen takar rana ne sai ga wata mace 'yar samariya ta zo diban ruwa sai yesu ya ce mata ba ni ruwa in sha almajiransa kuwa sun shiga cikin gari domin sayan abinci sai mace nan ba samariya ta ce wa yesu yaya kai ba yahude za ka roke ni ruwan sha ni da nake mace daga samariya gama yahudawa ba sa hada ido da samariyawa yesu ya amsa mata ya ce da kin san kyautar allah da kuma wanda yake ce miki ba ne ruwa in sha ai da kin roke shi shi kuwa zai baki ruwa mai ba da rai. Sai macen ta ce wa Yesu, Mai girma, ai ba ka da guga, rijiyar kuwa da zurfi, to, a ina ne za ka sami wannan ruwa mai ba da rai? Ko kafi ubanmu Yakubu ne, wanda ya bar mana rijiya, har shi da kansa, da ‘ya'yansa, da dabbobinsa suka sha ruwa daga ciki? Yesu ya amsa ya ce, Duk wanda ya sha wannan ruwa zai sake jin kishi, amma duk wanda ya sha ruwan da zan bashi, ba zai ƙara jin kishi ba har abada. Ruwan da zan bashi zai zama masa mabubugar ruwa, wadda take bubulowa zuwa raina har abada. Sai macen ta ce masa, Mai girma, ka bani ruwan nan, don kada in ƙara jikin kishi, domin kada kuma in dinga zuwa nan domin ɗiban ruwa. sai Yesu ya ce mata, Ki je ki kira mijinki, ku zo nan. Sai ta amsa ta ce, Ai, ba ni da miji. Yesu ya ce mata, Kin faɗa gaskiya da kika ce baki da miji, don ainihin gaskiyar kuwa shine kin auri maza biyar, wanda kuke tare yanzu kuwa ba mijinki ba ne. Sai macin ta ce wa Yesu, Mai girma, ina gani kai annabi ne. kakanninmu sun yi wa Allah sujada a babban tudun nan, amma ku Yahudawa kun ce, A Urshalima ne ya kamata a yi wa Allah sujada. Sai Yesu ya amsa mata ya ce, Uwar gida, ki ba da gaskiya ga abin da nake faɗi, gama lokaci yana zuwa, da mutane ba za su yi wa Uba sujada a babban tudun nan ko a Urshalima ba. Ku mutanen Samariya, kuna yi wa abin da ba ku sani ba sujada, amma mu Yahudawa mun san abin da muke yi wa sujada, gama ceto ya fito daga Yahudawa ne, amma lokaci yana zuwa, har ma ya riga ya zo, da masu sujada na gaskiya za su yi wa Uba sujada cikin ruhu da kuma gaskiya, gama Uba yana neman irin waɗannan ne su yi masa sujada. Allah ruhu ne, masu yi masa sujada kuma. sai su yi masa sujada cikin ruhu da cikin gaskiya kuma. Sai macen ta ce wa Yesu, Na sani, almasifu wanda ake ce da shi Kristi yana zuwa, idan ya zo, zai bayyana mana dukan kome. Yesu ya ce mata, Ni mai magana da ke, ni ne shi. Suna gama magana kenan sai ga almajiransa suka dawo, suka kuwa yi mamakin. gani yana magana da mace, amma babu wanda ya ce mata, Me kike bukata? Ko kuma ya tambaye shi, Me ya sa kake magana da ita? Sai mace nan ta bar tulunta a wurin, ta je cikin gari ta ce wa mutane, Ku zo, ku ga mutumin da ya gaya mini duk abin da na taba yi, ko ya yi wannan shine almasihu? Sai mutane suka fi fito daga cikin gari suka zo wurin Yesu, ana cikin wannan kenan. sai almajiran Yesu suka roke shi suka ce, Malam, ka ci abinci. Amma Yesu ya ce musu, Ina da wani abincin da ba ku san komi a kai ba. Sai almajiransa suka tambaye juna suka ce, Ko wani ya kawo masa abinci ne? Amma Yesu ya ce, na shi ne, in yi nufin wanda ya aiko ni, in kuma gama aikinsa, ba kuna cewa sauran watanni hudu a yi girbi ba, amma ina gaya muku fa, ku dubi gonaki da kyau, sun nuna, sun kuma isa girbi, mai girbi yana samun lada, yana kuma tara amfani zuwa raina har abada, domin mai shuka da mai girbi su yi farin ciki tare. A nan kam, karin maganan nan gaskiya ne, cewa wani ya yi shuka, wani ya yi girbi. na aike ku girbin abin da ba ku yi wahalarsa ba, waɗansu sun yi wahala, ku kuwa kun mori ribar wahalarsu. Mutanen Samariya da yawa daga cikin wannan gari suka ba da gaskiya ga Yesu saboda maganar matan nan da ta ce, Ya gaya mani duk abin da na taba yi. Da mutanen Samariya suka zo wurin Yesu, sai suka roke shi ya zauna tare da su. sai ya kuwa zauna kwana biyu mutane da yawa kuma suka ba da gaskiya ga Yesu saboda maganarsa sa'an nan mutanen Samariya suka cewa macin. yanzu kam mun ba da gaskiya ba don ma abin da kika faɗa kawai ba amma saboda mu ma mun ji da kanmu mun kuma tabbata lallai wannan mutumin ne mai ceton duniya bayan kwana biyun nan sai Yesu ya tashi daga yankin Samariya zuwa Galili, gama Yesu da kansa ya taba fada cewa, Annabi ba shi da daraja a ƙasarsa. Da ya kai Galili, sai mutanen Galili suka karbe shi hannu biyu biyu, domin su ma sun je bikin ƙetarewa a Urshalima, suka kuma ga duk abin da Yesu ya yi. Sai Yesu ya sake koma garin Kana ta Galili, wato inda ya mai da ruwa ya zama ruwan inabi. a wurin kuwa akwai wani ma'aikacin hukuma wanda yaronsa a kafar nahu ba shi da lafiya da wannan mutumin ya ji cewa yesu ya dawo galile daga yahudiya sai ya tafi wurinsa ya roke shi ya je ya warkar da dansa wanda yake bakin mutuwa yesu ya amsa masa ya ce idan ba ku ga alamu da ayyukan ban mamaki ba ba za ku ba da gaskiya ba ko kaɗan sai ma'aikacin hukumar nan ya ce wa Yesu, Mai girma, ka zo mu tafi gafin yaro na ya mutu. Yesu ya ce masa, Ka tafi, gama yaronka zai rayu. Mutumin kuwa ya gaskanta da abin da Yesu ya fada masa, sai ya yi tafiyarsa, yana kan hanyarsa zuwa gida kenan, sai ga bayinsa suka gamu da shi, suka ce masa, Yaronka yana samun sauki. sai ya tambaye su ainihin lokacin da ya fara samun saukin sai suka ce masa jiya da karfe ɗaya na rana ne zazzabin ya sake shi sai babban yaron ya gane cewa a daidai wannan lokaci ne yesu ya ce masa ka tafi gama yaronka zai rayu sai mutumin da dukan iyalinsa suka ba da gaskiya ga yesu wannan ne aikin ban mamaki na biyu da Yesu ya yi bayan da ya bar Yahudiya ya tafi Galili.